الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاهدوا قوة ترى رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ليد دريه دد أربعين دبقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Suran mu yau tafsiru suratu a tafsiru surati yasin. Suratu yasin hiya makkiya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am. Hmm? arba'in da uku nam walakinna hmm, lainawa lakinna nabi mai matsalar sama da kaman sama da kasa lakinnahu aka ce sadiru shi wannan lamarin taurin kan nasu da menene ya bullo ne eh, kisamuhum ainihin eh, wannan su a anistikbari da sadu ya bullo ne daga girman kai dai kawai mutane mutakabbirai ne a cikin duniya ah, ya sha gamu kuma girman kai baya karatu ba dama ya samu ilimi ya da ya salluga da zai sani amma ilimin yadda makwantan abubuwa yadda suke gudanawa ina da wala ya sani alal khalqi sannan kuma ga girman kai akan Allah ko sun yi girman kai akan gaskiya Allah ba ya dauke Allah ne da dauke kuma ainihin gaskiya kawai dama asalin girman kai ne batarul haƙƙi an gama ya si Allah kaɗai ya san ma'ana wa'annan kalmomi ya'un um da sinu sai dai Allah ba zai faɗe su haka kawai ba ina da manufa da yake da su wal ƙor'anil azim janaran sai da alƙur'ani mai girma abin da aka rantsa din don in an rantsa sai an nemi a kan me ko da iri rantsuwan mutawa da ce ka san Allah wallahi sai ka tsara ka ji to me shi labu da zan yadda ba ko ba sai ko kuma ba zan karba ba shi ka san Allah to wallahi ba zan karba ba to kai kale shi kawai hmm? Najwa? eh hakim ko ni me nace tu ba eh, ta haka hakim amma dai abin da ni nake magana akan yanzu rantsuwa gaskiya ne to ina son na san mahimmancin rantsuwa akwai magana mai rantsuwa ya kamata ko ya zama wajibi ta bambanta daga maganan da aka faɗe ta babu rantsuwa idan Allah ya faɗi shi kenan to gashi haddaran tsuwa ya ba ta zan kuma ganin babban ne kenan cikin masu tarbiyya na jana magana tarbiyya da su masu tarbiyya da suka samu ladabi al'adabu ma'allah da ji ana karanta ya ce zarwa ana jeroren tsoyin nan sai ga makoka ina tambaya ne ya faru mai ya faru arwa ya taɓo Allah shi da yana rantsuwa sai ba su yara tsaye ba Allah masana Allah ya ce ko daban Allah ke yin su ne idan mutum ya dan koya tun da aka kira gaba daya ana ja a hali ana gyara shi amma gyararre ba kamar wanda ɗabi'antacce ya gyaru halittan ma da aka yi masa an masa halitta ta takawa ɗabi'o'insu duka masu kyau sannan ya zai ƙara da tarbiyya to shi ne na rantse da alƙur'ani alhaki mai hikima a hikiman a yi mana yana ajiye komai inda yake na ga cikin hikiman Allah kana zaune kana zuwa kana zama a karatu sai ka ji sunanka ya bayyana abin da ya gudana ne a cikin gidanka a da yau kuma ke yi kuma Allah in ma ka dudduba da ainihin ka duba kai mai karatun ɗaya za ka ga lalle yau karatun gidanka za a yi to ya za a yi dole ka yi inda yadda masko sai ka tafi kana jujjuya shi ka makala wannan ka karkatar da wannan ka lankwasa wannan wannan karatun kai da ire-iren ku akwai hikima innaka laminal mursali ne a rantsuwa na ma zo nan mashi lalle kai manzon Allah kana daga cikin mursalai taukili nawa ga innaka ga Allah ga jumla ismiya sau da haka nan wannan ya wanke komai ya kawar da komai annabi muhammadu mazan Allah shaida ga abinda Allah ce inna kalaminal mursali da ba Allah ya faɗi ba tunda Allah ce duk wanda ya shirya magana ya faɗi wa Allah ya ce Allah ka kaza kaza ne bai zuwa ko ina za ga an karya shi ka lura da lamarin makaryata mana mutum zai shirya karya za ta shiga don shiga in Allah ya taimake ka ba ta yi nisa sai ka faɗi wallahi taimako ne daga Allah A kan ka ta bari ka je koli ta ku ka ko ƙasa irin wata mummunan ruwa duk wanda ya shirya karya ya daga wannan da lau ta kawwala alaina ba da zakawi Allah na yin na kalame ta tabbata shekara sa ashirin da ɗoriya yana ta shi manzon Allah ne shi manzon Allah ne ga ma abin da Allah ya faɗi me ya same shi ƙara ci gaba yake yana kwance ba lafiya daga kwance yake ba da umarni ya ku baka da lafiya ta kana daga kwance kafin abin ne ka ake wawan kayanka wannan lari wannan wancan har ana ɗaukan abin da ba zai sayi ba ba zai sai ruwa sai dai daga ba dole ya bayyana saboda dalili dalilai ala siratin mustaqimi kana bisa gwadabe mai kakke da'u wajajafi siratul mustaqim الذي الذي أنعمت عليه من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين wato cikin layi ke cikin can yake kana hanya mai wannan hanyar annabi inu adamu annabi nuhu annabi ibrahim musa isa salawatullahi wa salamu alaihi kana bisa kan hanya mai bin ka bai da shakka al'umma musulmai albishirinmu ran ci albishirinku ba muna kan hanya muna kan tabbas kuna je dai makotan kuna ca lalube suke su gaskiyansu ba su da tabbas amma mu kan gaskiya muke ba mu da bukatan taimakon mai taimakawa wannan ƙur'anin ya ishe lokacin farkon rikicin izala wani babban sarki daga sarakunan anna aka kaca ne aka sama akai yi shikenan sai yan bidiya suka laba ba suka sai suka ce yara ne da Allah fitina ne kakka kula su sai yi shiru ya kyale kawai magana sai ya ga alaji wani ya bar dama kasa ta haɗayya ka alaji wani ya bar sa alaji wani ma ya bar sa malam wani ma ya bar kasarsa kai me ke faruwa ne aka ce kaji kaji ne kuke ce min yara ne ya kirawo to shi annabi irin mugayen annan yake to na ba ku shawara zan je in roƙo muku wannan da ni aka yi zan je in roƙo muku da ɗakin taro na lokal gama an ba ku sati ɗaya ku zauna a ciki dukkanku wannan ƙura'ani ƙura'ani nan na ku kome na ciki ku bi a hankali har ku gano matsalar ku sai ku ku gyara ku bi a hankali mamakin ƙura'ani nan naku kome na ciki ku bi a hankali za ku warware siratun mustaqim tanzilal azizir rahim saukarwa ne na buwayayye wanda ya gagari kawai shine ya tsara ya san komai ya gagari komai shi ya tsara banda ragga tausayi rahi ya laita qaumana ya alamuna wa yattabi'una ina ma jama'a mu musaki jiki gaba daya ba ana nufin wannan kai ma kai da wancan ma ya yarda ya mace a mu tsaya mu fara aiki ana fara aiki daga wannan yana wannan yana wannan yana kana ganin wani ka daina ganin sa to mallan aiki ya kore shi bai sallama ba wallahi ba sallama ba har za a je aiki ba za ka je wai ka san baka sallama ba akwai wanda bai je ba amma abin da iya fi mai aikin amma kana daidai da ruwa ba za ka je ba ta ba tare da ka ba sai tabbas wanda da yake tare da su ina ana tare da su akwai wanda ba ije ya fi ba da kuɗi akwai wanda za a ce lalura ga tsufa ga rikici a gida ga menene a gida da ma an sa abin da ke ji ko zuwa yi yanzu ce to ni ga shi zan je abin nan ga kaza ga kaza ga kaza amma dai ba ni shawara ce a hawa da rauna amma ba kana yaro ba ba ni shawara je ba ni shawara ba ba ko an baka ba za ka ji ba an baka shawaran bi za ka yi ba bi za ka yi bai kamata a baka shawaran ba a kayyabin da ka ga ya dace da kai shawara guda ɗaya zan baka yin ce maka kai yadda za ka zama kana da uzuri a wurin Allah sau da ni karabu da ni ba ni da wuta ba ni da aljanna sannan karewa ma ba wanda ya naɗa ni ne na ce ku zo mu yi kahu masu abin yanzu yau da kaɗan don ka saba min ba kawai ba abin da ya same ka ban naɗa ba ba wanda ya naɗa ni kuma ni ban naɗa na ba ban karɓe na wani ba na ce to shi kenan na kwace wannan yanzu ya zama na ba wanda na karɓi kayan shi a kan karki ta ina nake litun zira ƙauman don ka gargaɗi jama'a ko irin wata jama'a ga jama'a ba irin jama'an da aka sani ba ne ba ainihin ƙauman ma'un zira uku ai ba a gargadi iyayensu ba sun taso cikin jahiliya rabonsu da addini ta yi shekarun da yawa tun da sun lokacin isma'ilu ba a sake wani annabi ba a nan yankin ka makka tun isma'ilu sa ibrahim wannan ibrahim ismail da shi ne ƙarshe to kaga kusan addinin ya burkuce ya damalmale ya jujjuye wanda ya san izala da ya taso yanzu ke kewayen na jama'a su ne izalar cito Allah sau gari. wani ba haka aka yi ba da litun zira kauman ma'un zira aba'uhu fahim gafilu suna shagalai. ina ibrahim ga karatunka ga fala ba hawa ba ana shagali a duk maganar da ake mutai daga ba da shi yake kuma duk maganar nan da ake fada kai ake ni mai maganar nan da ni ake laqad haqqal qawl su irin mutanen da za a ce musu a tashi a yi aiki su ana tafiya tare su kabar waɗanda ba a tare da su ba su da laifin kome su amma wannan ana zama tare da ku aka zauna aka cire wannan ranar za a tafi aiki wani mai dinga rin rumfa rumfa kakkaje ka halaka kanka addini ba hauka ba ne ya yi daidai yadda aka faɗi wa sabon annabi anu uminu kama amana sufaha idza qila lahum ta'alu aminu kama anza kama amana nas nuja ayna uminu kama amana sufaha kuma masu faɗin magana ba yara bane ba ko yaro ya kaji ya faɗi wannan magana to ka bi za ka tadda baban shi haka ike ko malaminsa sai shi ne zai ce mace ba zai aikin banza ba to malamin sa ya koya masa za a ji haushin yaro saboda ya balaga amma da bai balaga ba ko haushin sama ba za ka ji ba amma dole kai ma ka rubuta shi cikin rinkin makiyanka yadda ka san kafirai da aka ƙi yin kafirki sai su rubuta mutum a jerin makiyansu in dai ba za ka ba za ka daina bin annabi Muhammadu ba to za su rubuta ka a layin makiyansu to ai ko kai mu ne min babu aula duk mai kin annabi Muhammadu mu kuma mun sa shi a jerin gwana makiyanmu hissan wa ma'anan to zo da kana haka fahim gafilu laqad haqqal ala akasarihim dalili rashin rabo magana rashin rabo na jahannama shiga jahannama ya wajaba akan mafi yawansu ba ya tabbata daga ainihin wajabat duk da nasihan da muke galiban ce sai dai mutu tara yi ta bambami mu tara mu ta bambami ba maganan bambami ba zaunawa ne me yasa kake kaza me yasa kake kaza ka daina yin kaza kai haƙuri na saba da mun saba da yin fada me isa kake kaza me isa kake kaza ba tambayan ka nake ba me isa kake ka daina kaza nake gaya maka ba na tabbatar da ya amsa ce bai isa ba ka je makaranta ba ce aiki ne ba aiki. ya ka gani fada ake maka don me ka je makaranta saboda me ba za ka je makaranta ba tana zo yara ba a son haka ba ta da kanan wayan nan mutane ba su da rabo ne an riga Allah ya riga ya rubuta su karkashin 'yan ta'adda masu shiga wuta shin annan duniya suna da wata jama'a nasa suna ka halaka masu ta'adda eh, su kuma Allah na nashi kuma ya rubuta su cikin layin yan ta'adda la yu'minuna wata kwata Allah riga ya rubuta su cikin wa'anda ba za su yi imani ba duk wa'azin duniya da za ka yi musu ba ma za su je ka zaunar da mutum ka faɗa masa ka tara su ka yi musu magana sannan a ka zauna a cikin jama'a ma ka dinga harbin iska ga fa maganan fa za ta fita fa abinda ake gaya min abu abuwaye fa gashi nan fa kowa ana nema isan abin din saboda gaba ce duk da haka kowa jikin sa in ya tashi yi ma wani magana bin sisi shi kwata kwata magana da kake ma baya tare da ita bai ma san me kake faɗi ba gafilu sai bai ma san da kake ba ma da shi kake ba maganganun ga shi abin da yake aikatawa daidai yake yi shi bai ga wani abu ma da zai gyara maganan kama ba ma wajen shi ta yi wa ina ana fi anaqihim aghlal mun riga mun sanya kokumai a wuyansu mun sanya abun da ake ɗaure ɗaurin wuya shi na ce masa kokumi tunda za a sa a makala ai kurin ai mu ba mu da kilim na karfi me yake ce kilim kilim ko menene kuke ce masa mai shiga dai nan kurin shi kenan sai an danna wani wuri zai bude mu ba mu da irinsa amma mu ma muna da igiya ai tambayar laji bature ranar da ranar da naggi ka gani in ka dauro nan ka tukka ka tukka ka tukka in ka je ka hada haka ba sai ka kilim ba shi ne wannan kilin ɗin ba su abin da ɗinsa ba su ke ta kilin mu wani gaman san shi da muka sani da hmm? <laughs> sarki abdu salamu ba ya na ce ya kokari ce ce to ba mun an yi karatun to a fasara mana ce ina annan ba na fasara ne ba wannan larabci ake fasara ba. shi na kukumi tunda abin da aka sashe waya aka makala aka sarka ina zaune ina kallon kwana da kwanaki ko shekara da shekaru ma na ta kallon wannan kwakwamin nan sai yanzu allah ya bari ba sai na hango yau sai na tuno a ah, ga masu ciwon wuya yanzu ka gawon likita ya sa mutu ya sa wani wani soso ko da ma labarin cewa ake jiya da alaman wuyan ka zai shiga dan wani abu na sai a sa maka wannan soso ya kama daga haka ko ai ka dan mai wannan bai sun koyawa ƙasa ko ya ko akwai mai wannan cewa cikin masallacin nan ko yaro karami ran da mala ga yaro da wannan eh, eh, eh akwai wanda suka yi da yawa amma a ciki ma yanzu a aikace inda kwanakin can ya eh, alaji lawan ya gama sawa mai magani a gaga duk inda zai ya kake gamu nan ya tare nan ya tare kokomi baya karewa to su wa'annan eh, mutane ya karewa ya kalle ka ya kalle biya wanda ke ce ina a ana ke min agalal ina ce akwai akwai na ce na sa na ce ni dai na ga kamar wani yaro ran nan da shi mai ya sabiyan barisa to shi kenan mujali dai mun dai gane in ka ɗauke in ya zo kusa da kai da za ka in dan uwanka ne akwai matasa za ga wani ya sa abu da in ka ɗauke kana ya karba ka ba ka oh wannan shine a shine a galalu hada huwa al-agalalu wa ya gane mai agalalu a wuta hissi gobe gemma haka na za a sa a daure su da wannan agalalu ja'alna eh eh dangwali ke eh shine dangwali eh, eh shine dangwali ko bare bare na rungu da dangwali ne na kwaci <laughs> dangwalwa to haka kowane a wuya ne yadda ya faɗi haka ne kowane a wuya ne yake daure abin dole ku tafi ku jeri to amma na wannan ne na asibiti ya fita da hankali sai dai soso ne kai yanzu inda karfe ne wannan aka sa ai karfin kawai bala'i ne ka je ka dauke shi ka daga aka sai ka canza musu halitta ka ce ba ce ina ma wannan ce karfe ne bakin karfe ma shi ma kaga zai kama da wuta a cikin wadar jiki na ce shi ma ya yi jar ina jin waye ne a cikin tsakanin kaba'ira ne wani ya je dubu eh, ya bunne kan wasa ne ko ya yi menene ne ne daidai da bayan ya gama bunne ya tuna wani abu ya faɗi a ciki ina kici kicin bunne ta wani abu ya faɗi a ciki ya je zai buɗa ya abun abunsa ya je buɗa ya tanda abu wuyanta tana kuka tana miƙo masa hannu ya sa hannu zai ce da yadda abun malam wuta ta ƙona shi sai mai yadda ƙasa haka tana ciki bude ta wannan irin abin da za a ce wani ishara a ga maganganun da ake faɗi gaskiya ne to wanda idan ga ya kangare da kafin an sa masa gobe bai da kwanto bai taba karyewa ya kalle ta sana ke agalala fahiya ila al'azqani wanda asa ta zuwa ga wuya fahim muqmahuna kansu sama ba sa kallon kasar kansu sama Waje waja'alna min bayni aidihim sadar haka muka sa kariya gaba gare su Kamar wata ganuwa a ƙasa wani dam ne a kasa aka datse datsiya wa min khalfihim sadar ga suna cikin ƙuƙumi ga halin da suke ciki ga toshewa gaba da baya فأغشيناهم فكمك للبسوا فهم لا يبصرون duk wata gaskiya ba sa ganin ta a kullum kukan da suke yi an cuce su ma za ka gani misali a ce miji da mata suna fada da juna cewa na kai macoci ne kai kana ike macoci a ce to Allah ya kai mu lahira ta ce Allah ya kai mu lahira za a ga macoci Eh, shi ma ce Allah kama lahira kai ka tabbatar da yansu ba gareci ne in kana zuwa sulhu za ka ga irin wannan kowa ya tsaya ya dage kaga wayan nan don da ɗayansu makaryaci ne amma ba su da diga shiriwa ba wanda ke tsayawa ita ya ce to kaga dai barin koma in gani idan ni ne in je in ba ta haƙuri wacce ka yi haƙuri. Eh, na cuce ki amma dai haka ne to yanzu a haƙura da auren ɗin amma na riga ni na gane yanzu ni na cuce ki ko ita ta kare ta ce na cuce ka sai dai ba zan iya bin ka ba tsakani da Allah ka riga ka fita a raina saboda bata min da kai amma a wannan gaskiya kake yi ko za ka taimake ni da aljanna ta in shiga aljanna ka sake ni tun da ba na ka ko na ci gaba da bin ka banda wannan a gaba ba zan bi ka ba kaga wannan ba za ka ce sai an kai ruwa rana ba ta faɗa ma gaskiya A kan a zauna zama mugunta ba zan bi gaba kuma ba zan rabu da kai ba to sai yaya alaihin alaihim irin wa'annan mutane tun da da haƙƙal ƙaunar ala aksarihim a an zartahu kai musu gargaɗi ka to musu ayoyin gargadi duka am lam tunzirhum ko ba musu gargadi ba ka kyale su yau da gobe ta ganar da su la yumiru innama tunziru man ittaba dhikra ai kana gargadi ne wa mai din alqur'ani ittaba dhikra wa khashiyar rahmana kuma yana tsoron mai rahama bil gaibi wanda ake wa nasiha ya kamata duk wanda za ka yi masa nasiha ka kalli abu biyu a kansa ya yadda da alkur'ani ya yarda yana jin tsoron Allah a boye ko kuma a gaban jama'a ne ke jin tsoron Allah har ka gano sirrin mutum a gaban jama'a ga abin da yake in ya koma gefe ga abin da yake ba ka wa'alan shiryatar da shi sai dai in ana yi ba za ka yi dai na yi ba don ya zo ya zauna ba saboda shi kake ba amma duk mutumin da ka same shi da baki biyu a duniya to sai ka da shi daga layi ka ba da a'a ce ba ka sani ba mutanen nan ta ina kasan ba za su bi ne ba gashi suna jin tsoron Allah sun yi imani da Qur'ani ya za ka yi musu mummunan ainihin abin nan wannan ni ne kila su gaya kace suna gaba da kai ne wannan Allah yana iya cire shi amma ba zan yi ce ba su yin imani ba sannan kuma suna tsoron Allah a boye kaga a boye ko a boye sukan ce sau nawa za ka ga irin yanzu irin wannan watan sai ka ga wani mai kama da abin da bahaushe kan ce masa ɗan iska sai ka gaina azumi shi wallahi tallahi waye waye waye ba duk na azumi ba yau da ka ga na yadda da da kai kana masa kallon menene to ka ga bilgairi ba yadda za a yi kasan wayannan mutane wannan wani abu ne zai zama ke Na naka ba wani zai zo i faɗa maka ba ka san ni kayan menene dina ga ga mu'amala ta a cikin jama'a da mu'amala ta ni kadai na sani ka ga aiki na ban sani ba ma ka duba aiki na ai ka ka sani za ka sani gurgudu abinda za a ce ba za ka sani ba tarihi na kai kam na san ban je da kai garko ba sai dai na san da inda za ka makale ka je ka bi ka je ka gano kowa yi amma dai yanzu a ayyuka na tsare ka sani tun da ka zauna da ni kusan sama da shekara to mutumin da ka san shi a gaban jama'a zai ke eh haka ba ai haka ba ai ana gamawa wannan abin sai koma yi maka ba haka ba wannan karkasha wahalan wani masa wazi ko yaranka masu maka aiki wanda suke zauna abin nan za ku yi magana da shi muna muna ina tashi sai aikata akasi to wannan ka gyale shi kawai sai ka ci gaba da neman yadda Allah zai yi a kawar da shi don bai da magani sai dai kawar da shi don da irin maganin da ke ka kenan wanda shi ba zai bi abin da kake ba kwata-kwata a gabanka kuma zai gwada maka wanda ba zai bai sa sa kafa wando ɗaya da shi kuma ba ka ne ba shi ne ummu shi ne tushen mamin cewa ka abika kuma yana liƙe da kai kaga irin wannan ka keɓe shi ma kai masa magana ta musamman iyakaci dai abin da za a ce maka duk yadda za ka kai masa gaskiya kada ka ce mugu ne ba za ka yi masa gaskiya ba a'a kai a rayuwa ka kai masa gaskiya don kila ba ka sani ba kila wannan wani dan wuta ne ba Allah ya sa kake zaune tare da shi to kada je la'ira ina bin ka bashi kada je la'ira ina bin ka bashi ko ka cuce shi za a ɗaya ba masa haƙƙinsa ka to abu biyu in mutuna na wani ana sa ran ganewan shi dan kana da'awa da'awa kala kala ce ba daban-daban ce ba wai ka tara mutane kai musu nasiha ba ba wai ka dauki littafi ka karanta musu ba wannan daban wanda zaka keɓe shi da kira na musamman wane zo fabashirhu kai musu bishara bi makfiratin wa ajarin karimi shi wancan menene ainihin mamanita ba a kira kenan wa khashiyar rahamana shi wannan kai masa bisharar kaga ga hanya fita ga mafuta ga labi inna nahanu nuhil mauta Allah ce lalle mu ne ke raye matattu wa naktubu ma qaddamu wa atharahu kuma mu ke rubuta abun suka gabatar da abun da suka bari abinda suka gabatar a rayuwarsu za mu rubuta musu shi abinda suka mutu suka bashi na addini ba dukiya ba dukiya ka duk da ka bari ba ka da ladanta kila ma a iya samun zunubinta amma abin da ka bari na ayyukan alheri la'alla Allah ya taimake ka kayi wani masallaci ka gama ko kuma inda ake ginin masallacin kai ma ka sa hannun jari a ciki to wannan wuri na a kullum ana ɗaya babba a asara ma a ciki tun kayan Allah ne amma dai ba kaman ya rayu abinda duk aka samu din nan za a finci na mana ka tun kana da hannun jari a ciki in baka bata hannun jarin ba ka je kai gori ko kuma ka je kai riya da lamarin kaza ɗin nan da suka yi amfani da shi ni na yi musu shi ni na saya musu shi wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komai mun rubuta shi mun kididdige shi a cikin babban littafi kaga kenan ana rubutawa mutumin da kaga baya so a rubuta ba gaskiya tare da shi sai dai zai ce maka a ah, dalla ka yi haƙuri da dai na son dama ai kaza wani dan abu dan kankani ne eh, amma dai sai na gada ya kamata in gaya maka ba zai ci kuɗin kirki ba ba zai a sai kaza a sai kaza a yi kaza a gyara kaza a gyara kaza abin da ya da abin na abin da ya na gada ba mutum da dai ba zan yi komai ba sai na gaya maka har yanzu ba ka gaya min ba ya ne ka gaya min sai ka rubuto muna so za mu sai ruwa a ainihin eh, za mu ɗaiɗi kuɗin kaza za mu dinga sai ruwa saboda kaza saboda kaza in ka yadda ka sa mana hannu in kuma baka yadda ba to shi kenan sai a bari kana zuwa ku kasan na kalli takardar ce nawa ka tara har yanzu fa ba ku iya biyan kuɗin hayan kanku wurin nan da gaji ba ku iya biyan kuɗin haya kuma sannan haddasa ya muku ruwan sha ba za a sai muku ruwan sha ba kowanne ya siya da kudinsa kaga takarda a sauki amma wani kila ma to yau yau kwana sha biyar kenan ina sayi sai yanzu ka je ka biyo ka biya da kuɗinka tunda har za ka faɗi gaskiya to alhamdulillah je ɗebo kayan jama'a ka da musu da shi ka je ka damu su dashi ba wai idan ka faɗi gaskiya sai kyale alaka ba ka faɗi gaskiya alaka ya za a alaka in ka faɗi gaskiya da da shi in ka ga an kyale ka kayan mutum dai hatta ko kai mutum din ya kamata ka gwada shi ka gani zai ci gaba da gaya maka gaskiya ko zai daina gaya maka gaskiya sai na zuwa ce ma ga gaskiya an yi ka ce kawo musu kawo muka ana ban yadda kuma ka bashi ci gaba da aiki kaga daga nan kana kallon yaya ina da gaskiyan da gaske yake zai ci gaba da gaya ma gaske zai ce in kuma ka ce daga nan shi ma zai ja ce sai shu in an gaya maka kuma sai ka ce sai ya biya ai na dauka an gaya maka shi kenan an ci banza dole ai gaskiya mai suna gaskiya da za a bi ta za a ji daɗin zama za a ji magananta ana magananta za ka je magana kamar ba da idan baka da kaya amma in kaya ake yi sai ka ce kai a daɗa ta wannan mai hmm? sake ta wannan saboda kuwa yi to kai ba ka jaji a ah, ni na ji ni na gane saboda ka daɗa faɗi mutane ba su san wannan abin sosai ba ci subhanallah to duka wannan za a rubuta to dai wa'annan su ne ayoyi aya ta biyu واتفقوا الله ألم هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم نجعل عظيمكم wannan rantsuwa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala da alqur'ani mai hikima alladhi wasfuhu alhikmatu siffansa kansa hikima sifface ta alqur'ani wato daidai ko an faɗe shi yadda yake babu daɗe babu rage shi isa kana aiki da shi za ga tasirinsa kana kwatanta shi a aikace za ka yi tare za ga tasirinsa wahiya wada a kulli shai'in mawdi'a hikima ba shine ya sanya kowanne abu a wurinsa wannan ba shine hikima kwan hada mota irin an kwance ta dinnan kaga to ko an dawo daga keke kaga ya kwance ya kwance kurumbo ya yar ya da ta ya face ya cire wacce ba ya yar ya din tip ɗin ya yar ya cire ƙarafunan ya yar wannan kasan galalin bai haɗuwa ya ɗauko wannan yar ya kwance kan na ya zare wannan ya haɗa gaba ɗaya zuwa hagu to hikima shine kamar yadda kowanne karfe a inda yake da za ka je ka je ka ce to wannan wannan me sarƙa me sunan sarƙan kata wannan katan kace a dawo da shi kai saboda dinga ganin sa tsinka ya su na shiga to sai ka canza ke hakin halitta to kowanne kamar da eh zaka gane kanika da ba sa mayarwa duka zaka gane aka kwance ma keke an gaba da kai Tunda yadda yadda mu suke kuncewa suna kuncewa ne kuncewa da ba za su mai da shi ba a da kawai za ka ne ya kwance ya kwance ya zama da ya kwance ya kwance ko kallon wurin ma ba ya yi ya kwance ya kwance ya haɗa ya gama komai da ya menene sai ka ce ga wani noti ba a ɗaura ya ce wata oh, wannan ba komai sai dubu wani a ƙasa irin namu na ɗan uwanka ya ɗauka ya samu makalin makalin shi ga ina ga wani wurin gwani na gwanaye amma ba zai koma yadda ke ba tun daga nan ka fara samun matsala da shi za ci gaba da aiki zai ci gaba da tafiya zai ci gaba da menene amma kana kallon ga wurin wata waya nan ba makala ce ko da ita ko ba ita ba komai ga wani wannan ta za su ba ta dan amfani komai ga wani shi nan kawai ki kyale manta da shi kawai to to wannan kai kafi wanda suka yi shi kenan su shashashe ne da suka yi shi da wannan a cire shi kawai to wannan za ka kyauta sai ka koma gefe ka halitto naka keken wanda ba wa innan makala makalan ta inda za ka ce wannan ba komai zai ma aikin duk da zai kuma shi in mawdu'ahu don in kaga ana kwance ma keke ko ana kwance ma mota ko ana kwance ma zai zai kayi mutane nan ba su yamma yadda daita idan take eh, dai ka tafi ka sallama ko daga su ni ban san a ina kake ba a tsaka tsaki na na rasa inda zan wurga ka amma kanka gaya min ma ba ne wani kyan sani ba in magana wani karfe karfe ne to zaka ga ina masa kallon sani wada al'amri wan nahyi fil mahalli ma. bihima shine dora sanya umurni da hana abun da ake hanawa a inda ya dace fil mahallin la'aƙi inda ya dace ba to kaga mota ba mai da ita inda take ta fara samun matsala yaya dan adam Allah ya tsara dan da ke ga yadda za a tafi da shi ya canza yake in an yi haka ma yayi duk da matakai nan duniya sun haɗu sun ce gaba ki ɗaya bin addini ba zai da mu a yau duniya an samu technology an samu ci gaba don ka yanzu an wuce addini ai kuwa gata nan wannan shi ne sakamakon technology yashe eh, wannan technology ya taɓa ƙwaƙwalwar kowa ya taɓa lafiyar kowa ya taɓa jikin kowa ya taɓa hankalin kowa wannan sai na mulmula kaza na fito da shi gaba da zai cinye kaza wannan zai yi gudun kaza wannan zai ce wannan duka shine to eh, ba kwanciyar hankali tun da ba Allah tare da su shi bai yi imani da Allah ba don ya turo wani abu guda ɗaya ya tarwa tsanan kansa yi dariya ya ji kai amma ba makamin na yi wallahi na yi da na jefa shi gaba ɗansa ba wanda ya fita yana yi Kuro zo ku saya tunda ba Allah duk abin da aka ce ba Allah ce alwai shi zaka ce addini shi ya hana ci gaba shi <coughs> lahabi ma kulta amma ba an samu irin ci gaba naka kirkiro abin da kawai za a dankawa ya shiga hannun kowa a dinga kashe jama'a ba ƙaƙƙautawa la ma. wa wada'ul jaza da sanya sakamako bil khairi washarri fi mahallihi hima. in kaga mutum eh, cikin wani hali na alheri ya dace da shi ne sakamakon hagi haka na kaga mutum a cikin wani hali ya taba Allah hmm? hikima tare suke tare suke aiki eh, hikima adalci yin daidai abinda aka yi a yi ma hikima kuma a daidai da idansa da wadansa tare suke aiki jamban bi jambe duk da ai dama suna daga cikin wanda ake ce musu dokoki masu kama da wandan mazayi mu kuma yaran tsofaffi idan kai kiba sai ka kwance kayanka idan karame sai ka rage shi to haka nan zaka yi abu na ga zaman kalabiya sabanin wandan bel ko da ke shi ma ana rage ana kara amma dai yanzu asiri zai tono. to a bajan koma tsohuwar hausa wandon maballi wandon maballi ba kan gado a ciki ba ba fasaha a ciki <laughs> ya fi fasaha ya fi fasaha to haka adalci yake haka hikima ta kai a kowanne wuri dole ana bukatan hikiman wurin ana bukatan gaskiyan wurin eh, ko da shi a hikima adalci ya fi karfi ta wajen yin hukunci shi ko wannan hikima inda abin yake to dole ne ɗaya ma ba ta aiki ba yana da mahalli Allah yake bihima wa wada al jazaa'i bil khairi was fi mahallihi man la yake bihima isa ana cewa za a yi wa kafirai kaza za a ga abin da suka aikata ya dace da su ku dubi abin da suka yi wa Allah shar'iyya wal jaza'iyya كلها مشتملة على غاية الحكمة dokokin Allah Ta baraka wa ta'ala na shari'a hakamuhu ash-shar'iyya na kaza kaza ne na kaza kaza ne an zana layi tsakanin miji da mata wannan miji wannan mata kai miji ga ayyukanka kai mata ga aikinka kiman na ce haka na daidai ke mata ga naki ga kuma wasu dokoki wannan kun yi musharaka kowa ya yi su yaushe za a bata da an bi nan an ja layi tsakanin ɗa da uba wannan sunan shi uba ko matsayinsa uba wancan matsayinsa ɗa aka zana na ɗa aka zana na uba shi ba za a samu wanda za su yi musharaka ciki to haka dokokin in ka biyo kowace doka da Allah ya rana ya yi ta daidai da yadda mun yi da ƙur'ani ya tattaro daidai ya tattaro hikima fa aqamu shar'iyya wal jaza'iyya haka wajen sakayya kowa abun da aka bashi ya yi daidai da shi haka wajen sakayya al jaza'u min al amali bi qadari ma ta'anna tanalu ma tatamanna sai dai ka ƙi daga baka koma gefe ka dinga zage-zage wannan kuma kanka kulluha mustamilatun duk sun tattara ala gayatin hikima yau ga na kaman yau ta sauka wal da laki wannan ƙura'anin ne yake magana haka dama haka ike i malar dama haka yake to Allah mun gode maka da ba mu mutu ba sai da muka san muka fara sanin haka bil khairi a'a mustamilatun go gayat al hikmati wa min hikmati hadha al qur'an daga cikin hikimomin wannan alqur'anin da ke hannun mu bayin Allah annahu yajma'u baina dhikril hukmi wa hikimati. yana tattaro tsakanin faɗin hukunci da kuma hikiman hukunci saboda iyaka muna da ci da zuci ne kafin a gama ka tsallaka ta kafin a gama wancan ya tsallaka nan yanzu wani na nan ya zo da tambayansa daga gida an ji karatun an gama ba tambayan to in misalin irin wannan ta same ka ba kuma ya rubuto ke yasa ba za a shigar da ita a cikin irin nan ba muna cikin irin wannan karatu mu da shi ba za a datse shi ba da kana sai ka rubuta ku kuma da Allah an rubuta ku dinga ba su kai kuma mai tara tambayi ka taimaka ka ajiye musu su a karanta musu ba kuma ya karanta musu illa akwai wanda na maka iyaka na ce su wannan kaka karanta ba ni suna wani in mutum ya rubuta takarda ya rage ne ce ba ni ita na ba ta gaba ce ba wannan amma an yadda ka karanta saboda ka tantance zagi sai dai kai da baki amma ban da takardar takardar aji yau muna nan muna zuwa wurin ka karfe goma da rabi ko karfe ɗaya da rabi sai ka gada mallaka ku ban takardar kakka faɗi amana ce ko a gida in ka je amana ne kai ne karta tambayoyi ko matakka kakka gaya masa ko mahaifiyarka ko mahaifinka kakka gaya masa amma ni ba ne abuna ba ne abuna wanda haka muka yi da ku haka kuma muke yi da ku ba ka ga tambaya ka dangwarar da ita an ka dangwarar da ita ba ka kyauta ba duk tambaya rana iya an gauce Allah sarki wannan duk tambayoyin da ake ma ba ku ji karatun ba za daga ya muku haka godan an gaya muku haka zuciya ake so ku yi ne ku dinga tambayar da abin da ake so a warware shi amma je ta tambaya ka ba ta da alaka amma dai karanta ta inda lokaci Wa min ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته in an ce ga hukunci kaza sai an ce ga hikimarsa kaza fayinabbihu al'aqola ya faɗakar da hankula alal munasabati wal ausabi bisa dacewa da siffofi al-muqtadiyatu li tartibil hukumi alaiha wanda suka janyo aka yanke hukunci aka yi aya biyu kenan ta uku inna kalamin al-mursali hadha al-muqsam alayhi wannan shine wanda aka rantsa a kansa wa huwa risalatu muhammadin sallallahu alaihi sako ne wannan na annabi muhammad da ke magana mursali aika ko na wana daga cikin manzanni eh shine manzancin annabi وأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم من جملة المرسلين حقا ذاتك وتبس قدك بيو فلست ببدعي من الرسل باكي دي فرقو آمن ظني با أنشا أيكوا an aiko annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahimu annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam wa aidan banda banan faji'ita bima ja'a bihi ar rasul gashi ka zo da abun da manzon da ke zuwa da shi min al-usul ad-diniyya na aqida ita ce usul tushen addinin ƙudurin abunda da ya shafi bangaren Allah wa aidan banda ba nan faman ta'ammala mursalina duk wanda ya tsaya ya yi tadabburin halayen manzanni wa ausafahum da siffofin manzanni wa arafal farqa bainahum wa baina gairihim ya san bambanci tsakanin manzanni da wasu manzanni arafa annaka min khiyaril mursalina yana magana da masu ilimi ne wanda ya tsaya ya karanta tarihin annabi ya dubi tarihin manzanni ya kalli abin da manzanni suka zo da shi in ya duba ya duba zai fito da sakamakon gaskiya manzon Allah kake fatadabbaru ko tarihin na saka karanta ga ƙura'ani ka karanta arafa annaka min khiyaril mursali bima fika min sifati saboda abubuwan da ke cikin ka na siffofi alkamila wal akhlaqil fadila da halaye fiyayyu wala yakhfa ma bainal muqassam bihi wa huwa al-muqassam bihi a ainihin ba wa huwa al wa وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال ايتي با ما بين المقسم به abun da aka rantse da shi ya eh, aka redahi da quran wahu Al-Quran alkur'an al-Hakim, wa bainal muqsami alaihi da wanda aka rantsa a kansa wa huwa risala tunda risala ce aka rantsa da ita risalatu muhammadin saƙon annabi muhammadu min al-ittisali na alaka da juna muqsamu alaihi da muqsamu bihi suna da alaka da juna وأنه لو لم يكن لرسالته دليل إن باب حجة من ظنشنسا ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم أتي باب حجة باب دليل أن ابتكنسا سيوانا قرآن جماعة لك به دليلا حجة دادا وداتا وانا كوي يا إيسا وشاهد على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم balil ƙur'anul karim azimu ƙur'ani mai girma aqwal adillati almuttasilati bal mustamirrati ala risalatir rasuli kai bari magana ƙur'ani mai girma shi na yana daga cikin dalilan da suka fi ƙarfi almuttasila wanda suke sadin da jama'a almustamirra masu ci gaba ala risalatin rasuli فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم آية هدو ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول daga nan sai aka ba da labari da mafi girman siffofin annabi Muhammad. Addalatu ala risalatihi maso nuni zuwa ga jakadancinsa wa huwa annahu ala siratin mustaqim annabi hai ko wannan abun kallo ne sai ka duba rayuwarsa hukuncin hukuncensa mene ne ɗinsa matasa na kulkuhul qur'an mu'tadilu daidaitacce ne muwassilun ila allah mai kai mutum ne zuwa ga allah hanyan ba hanyar nan miƙaƙƙe ne sai ta ne muwassilun mai tafiyar da mutum ne ilallah in ka bi shi tiriyan tiriyan tiriyan ba za ka zame ko ana ba sai gaban Allah sai wurin Allah sai wurin aljanna Allah ila dari karamatihi wa zalika sirat wannan tafarki al-mustaqim mustamilu ya tattaro ala a'mali ya kunshi ayyuka ba kawai za ka bi ne ba ba aikin komai la putta min al'amali wa hiya al'amalu salihah al-muslihatu lil qalbi ayyuka ne kansu ayyukan tsarkaka ku an yi su as-saliha domin Allah kuma an yi su yadda annabi ya tsara al-muslihatu lil qalbi zaka ga ayyukan suna gyara zuciya duk abin da aka yi shi saboda Allah kuma aka yi shi yadda annabi yi bayani to wannan aikin sai ga yana gyara zuciya muna kuka lalace zukatanmu ga hanya wal badani mai saita jiki ne wal duniya mai gyara duniya ne wal akhirah muna neman mafuta ga mafuta mun kasa ga magani mun kasa shi wannan kawai ita ce mafita ba wata sai wannan mu karanta qur'ani mu ci gaba da aiki da shi ai muna yi a'a mu ƙara mu ƙara ya zama duk abin da za ka bi aikata sai ka duba mai Allah ce la ya laka an tafa'ala ayya amalin hatta ta alama hukumar lahifi kafin a kai ga inda za ka fidda hukuncin daga alkur'ani in ka sani ba abun yana ba da fayas alal ulama malamai kuma ba wanda ka nada ne malamai ba wanda Allah ya ce su ne malamai su ne malamai ba ba yan duba ba ba mai masu magani ba ba yan luga ba a'a wa'annan malamai ne masana addini shi aka ce kullum sifasu ya dulluna ala ta'atillahi wa yuhadhiruna min ittiba'i syaitan tu irin su ake tambaya bayan siyasa ba bayan siyasa ba san dai yadda za a fitar da kaza a fitar da duma daga jaki ya haɗa jaki cin ya hadduman <laughs> ce wanda ya ce da wannan duman duman banza ne mun kama Allah mun samu masaranmu mu kare mu لو ذكر وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال وهي الأعمال الصالحة أكثر المصلحة للقلب zaka je na ce to ni ban gane ba mai bambanci wani nan ne ya kamata amma za ka nemi bambanci ka nemi bambanci amma ka gane bambancin ka tun kafin ka je gida aikin ga kyau ga kuma yana gyarawa ba na sai wace lokaci abin da kake aikata yana bai bayyana jikinka ko ruwa kake sha mai kyau zaka ga jikinka na haske ai alhaji ba kalu ba za ina ne ba wal badan wal dunya wal akhirah wal akhlaqul fadila da halaye na tarbiyya fiyayyu al muzakkiyatu lin nafsi masu gyara rai su tata, ta almutahhiratu lil qalbi masu gyara zukata almunammiyatu lil ajri ayyukan suna haɓaka wa mutum lada jama'a ga gaskiya kakka sake wannan ta wuce ka ka tsaya ka dubi wannan da kyau ka je ka nemi abin yi kayan samawa kanka mafuta fa hadha siratu wannan hanyar almustaqimu alladhi huwa wasfur rasuli wanda siffa ne na annabi wa wasfu dinihi siffa ne na allazi ja'a malam fa ta'ammal ka tsaya kai nazari ka tsaya kai wa kan da qiyamul layli amma kai nazari suke nafi kai da ta'ammal jalalata hadhihi alquran ka dubi girman wannan alquran alkarim kaifa jama'a bainal qasami bi ashrafil aqsami yadda ya taro tsakanin rantsuwa da mafi darajar rantsuwa ala ajalli muqsamin alaihi akan mafi girman abun da aka rantsa akan sa wa khabarullahi wahdahu kafi labartawan Allah ma kada ai ya isa annabi ya zama manzon Allah walakin da ta'ala aqama min al-adillati al-wadiha ya tsayar da hujjoji bayyanannu wal barahin safiya. fi hadha al mawdi a wannan wuri ala sihhati ma aqasaba alaihi kan wala wala ciro to daga shi ba mu ga saboda da ka sake irin wannan kunyan ka ciro kashe wanda ma bai zan wayar sabo da ke ciro ya kashe

ai ba wanda zai manta shi gonan da waya bude sai ga falalle a yanzu wannan wayan nan da ta yi wannan kokanto ko ka tabbatar sai ka ganta rayuwarka sai dai in ka yi maza ka koma ga Allah ka ne ne Allah gafara nan duk ba wanda zai yi na gafara sai dai Allah da yi ka to daga nan inda ka manta wayan kai kai kuka irin nan wurin a irin wannan yanayin a irin wannan take a ka tabbatar sai ka ganta rayuwarka ko da so eh, a sallah yau ne ko jiya ne daidai nan ne jiya ko a banda ta dare banda ta dare wai alam ne shi wancan na dare yau ne daidai nan kwanan wanda da asbahi aka wasu masu wayoyinsu su gaba ɗaya su sun fi karfin su kashe ko kuma dai shaidan ya kala musu ba komai sai aka ji har mutum ne yake wani wayo eh, sata asailin wa ake maka ta asylum in ka sata asailin ko kai baka rabu da ita ba dole ka kashe kuma wanda zaka ji ina fama da wayannan mala zaka tabbashi shi banza ne ba duhu dubbuge ne duk ma'aikacin kirki to ya fi kowa darajar ta wurare wanda ake jin tsaura ja a da ma'aikacin duk ma'aikacin gwamnati da yake na kirki malam ya fi mu'ayin na ba ba yi taɓa barinsa abu na in ma zai bata sai nemi wani lungocin inda zai zata ba laifi ne ka kashe wayanka a wurin ma'aikata na san wannan duk gani jami'i ko ɗan sanda ko dss ko menene laifi ne kashe wayanki? to amma kuma ya san yadda zai mata wani ba zai ji ba kawai almuhimmu kiran ya shiga wayan shi shi kenan in ya gama ya je ya je ya je ya gama duk abin da ake koma bi wayan daga wata zo an kira ni na wuri kaza gashi gashi kai ma wannan da kake kira lokaci kaza na wuri kaza kai ma wannan lokaci na wuri kaza kai ma wannan lokaci na wuri kaza amma wanda za ku zana kuna ja in ja da shi akan waya malam za ka tar da shi banza ne amma jami'ai a su ana ba su wannan kwatsan haka ai ba ku kaɗai ne jami'an ba kuma muna da yan uwanmu a ciki laifi ne ba ta shiga ba amma zai san duk yadda zai ko dai ya ajiye ta a mota in ya kai martaban yana da mota ko ya ajiye ta shi dai ya san yadda zai koya abunsa ba ma yadda za ka ji kiran kuma ko an kira ko motsi bai yi ina gama ko yana zuwa kawai ce ga inda muke yayin da aka kira ina shikenan wani abu na laifi ya kashe ta muras shine laifi ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله bisa ingancin abin da ya zanta kansa na manzancin ainihin jakadansa saƙon jakadansa ma na bahana alaihi wa na ishara latifa bisa loke tarikihi aya ta biyar wa hada al-mustaqi wannan hanyar da ake magana mai kakkan nan tanzilal azizar rahim wannan tsari ba na duniya ba ba ba wai na eh, majalisa annan majalisa ɗinkin duniya ne ba oh wannan tsari ne na maganin sama da ƙasa mai sama da ƙasa hanya ce mai kakka wanda mai saman nan mai ƙasa nan ya tsara au ibara ukura mai halittun nan ya tsara ta wanda ya halitta halittan kuma ya yi halitta halittu da za su zauna a ciki fahuwar lafi an zala bihi kitabahu shi ne wanda ainihin an zala kitabahu bihi ya saukar da littafinsa da wannan tsarin da wa an zalahu tariƙar li'ibadihi ya saukar da littafin hanyar bayansa muwassilan lahum ilaihi idan suka bi wannan hanya za ta kai su zuwa gare shi fahamahu bi izzatihi an tagayyiri wa tabdili subhanallah wato Allah da izzarsa ya tsare wannan hanya ya tsare alkur'ani la ya tagayya wala ya tabaddal ina nan inda yake sai dai kowa ya koma gefe gama shirmensa amma gaskiya tana nan daram daram hatta wasalathum ainihin ila dari har sai ta kai mawuce dai bi izzatihi an tagayiri daga wani canji wata badil yau ga ƙur'anin shekara dubu kenan da ɗari hudu da ɗoriya shi ne ƙura'anin da annabi muhammadu ya karanta shi ne wannan ƙura'anin da sahabbai suka samu tarbiyya da shi suka ci gabacin duniya da yammacin duniya yau shi ne arnan duniya suka yi ittifaƙi sai a daina aiki da shi jama'a ya kuke gari ba ku gane ba za mu daina aiki da shi din yanzu muka fara niyya aiki da shi muna son mu mutu a kai ni dai barbare mu ce, ni dai na son an rayu akai mutu akai gobe kiyama ma a tashe ne akan wannan hanya ta alqur'ani ba na nadama ina bin annabi muhammadu ina tutiya ne ba ina gadara da cewar ni mabiyin annabi muhammadu don haka nan wannan hanya ita ce hanya ta هذه سبيلي هداه إلى الله على بصيرة فهماه بإذته عن التغير والتبتيل ورحم به عباده يا جنك بايانسا رحمة اتصلت به حتى أوصلتهم حسيدة كيس إلى دار رحمة ولهذا ختم الآية دهك يكركر آية biha zai da al’ismai al’arimai ne biyu ne kawai yanzu ai biyar ta cika ina da'awa da to tunda babu tunda ba babu wannan babu karatu hodo ko na'am tambayota na'am wannan tambayan take suke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya nake yi akan idan ne alwashi zan ba wa masallaci kaza kuɗi kaza to ya halatta wannan alwashin in canza in ba wasu miskinai ko wasu ya zama ya ɗauke shi kamar yadda kuka ji tambaya a fili eh, cewar ita ce ta alwashi ko ya yi alwashi zai ba wa masallaci kaza to sai tafiya sai tafiya ta canza ta ba wa wasu wanda kake gani bayan ko yake gani buwan namiji ne ko mace ne duk ɗaya ne ba ba da barara alwashi da yan aka ce maka alwashi guda uku akwai alwashi wanda ake so a yi akwai alwashi da ba a so a yi irinsa akwai alwashin da yake haram ne to wannan gazato ba ta tantance mana ba to amma za mu iya sa alwashin ta cikin alwashin da ake so mutsulaki ita ce ta yi alwashi za ta yi wa masallaci kaza ko za ta yi kaza a masallaci to tun da alwashi ta yawa Allah dole ta cika yi. fona bin nazari wa ya kafo na yau man kana sharruhu mustatira wancan abun alheri da ya taso miki sai ki je ki nemi abin da ko ka je ka nemi ka yi shi da wani dukiya amma ba wannan dukiyan da ka riga ka ba wa Allah ita ba tunda duka wancan bayan kan ka ba bayan Allah ma Allah ka ba amma wanda ka dauka ka ba wa ɗakin Allah wannan zallan kace Allah gashi ayi kaza ayi kaza wa Allah da dukiya ta kaza kaza wannan bai halatta ka fasa wajibi ne sai ka cika wannan alwashi mutulaki ne wancan kuma wanda gaje gaje idan misalin a ce maka yau za ka kai ka za ka kai na Allah ne za ka kai wa ɗakin Allah za ka ce ga wani ya mutu ko ga wani zai mutu saboda yunwa ce a ta ku nemi abin da za ka bashi wannan kuɗin Allah ne <laughs> ba zan ba da saurin ba sai dai mu nema dan kana ga za ka taimakawa kana tausaya masa gada ya mutu ka ɗauko ka shi amma ba za ka ɗauki wannan na Allah ka shi ba sai dai ya mutu da wannan dukiya ce za a kai wa Allah to Allah Allah bai gaya min a cikin littafinsa ba cewa in an baka dukiya za ka kawo min ka gabawa na zai mutu ka ɗauka ka bayar to tun da ku da wannan sai a ce min da yi na bin nazari to ko zan cika wannan alwashi bai halatta ka ɗauki wannan kuɗi ka ciyar ko ka ga menene ko wane ne ya taso ko wane ne ya taso to haka ko mutuwa za ka dai ka kudundu ne ka nuna ce to ga dukiya wannan ta masallaci ne in ka keɓe masallaci ka za su a kai su samu wurin ɗin amma ga ta nan ni yanzu zan mutu zan je ne a ɗauki hoto ciwo da ke damuna to amma ba ni da kuɗin hoton na ga mutuwa zan yi wannan kuɗi a kai shi masallaci amma ba zan iya ɗauka wannan kuɗi in ɗauko hoto ba ko ba shi ba zan ci a masallaci ba to haka shi ko ita ma dai ba ta da alaƙa da tafsirin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 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين